To na farko za mu ce alhamdulillah abubuwa sun fara eh, inganta. An fara yanzu bayan an ce abubuwa sun fara dafawa, an fara kashe-kashe. Na ji a kwanan na a Maiduguri an ce an je an yi an kashe yara suna jarrabawa. Kuma haka za a yobe an kashe ɗalibai da kuma har malamin su biyu. So an ce abin ya lafa, ana samun sauki. An ce ana tattauna da da boko haram an ci ana samun sakamako mai masu amfani amma dole ne a yi la'akari da yanayin da talaka yake ciki. Mu ɗauka a kan cewa su waɗanda suka je suka kashe yaran nan suna jin ka, me za ka gaya musu? Walla zan ce musu, ku yi ku kai zuciya nesa, kuma na ku rai ne. To bisa abin da na gane tun da an kama hanyar sulhu duk abin da suka faru a baya kar a yi neman fansa kuma fi sabilillahi ko ma menene ya faru menene laifin yaran da suke jarrabawa ai ba a yi la'akari da adalci ko kuma hankali ba bai kamata a yi shi ba ina rokonku kannena ‘ya'yanmu duk zafin da kuke da shi duk haushin da kuke ji tun da an fara sulhu babu yakin da za a yi a zo karshen ta sai an zo bayan teburi a zauna saboda haka ku yi haƙuri da abin da suka faru a yi a zauna a samu hanyar sulhu shine rokona da sunan Allah da ya halicce mu gaba ɗaya.